alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma shine biyu ga watan bakwai shekara ta 2016 a lissafin miladiyya ba tare da bata lokaci ba za mu karasa abinda ya rage mana cikin bayanan da malam sa'adi musamman dai abinda ya nakalto daga malam ibn qayyim wanda yau darasi na hudu kenan muna cikinsa ko fa'idar da yake ambata mana dangane da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin a waɗannan ayoyi akwai fa'idoji da dama da malamai suka fitar musamman shi malam ibn qayyim wanda malam sa'adi ya nakalto maganarsa a wannan wuri zamu tashi inda yake cewa fa qala inna awwala baiti ila akhirih ko ta da cewa kafin nan abin da ya ambata ce thumma ta'ammal sannan ka du ka yi dubi sosai ka lura ma fil ayati abin da ke cikin wannan aya min al-idah ba'da al-ibhami wat tafsil ba'da al-ijmal na bayani na me ake nufi bayan an bar shi da cikin halin rashin bayani da kuma har yanzu fidda abu filla-filla dake-dake bayan an faɗe shi a dunkule yace wa kaifa tadammana zalika iradal kalam fi surataini wa kullataini kuma ka duba yadda wannan din ya kunshi kawo magana a sura daban-daban sura biyu shine i'tina'un bihi wa ta'kidun li sha'nihi dan kulawa da maganar da mai da hankali akan harkar aikin haji da kuma karfafa sha'anin aikin haji din thumma ta'ammal sannan ka sake lura kayfa fataha hadha al-ijaba yadda Allah madaukaki ya bude wannan wajabcin na aikin haji sai ya bude zancen gaba daya bi zikri mahasinil baiti da ya fara ambatan abubuwan kyau dangane da dakin Allah wa azzama sha'anahu ya girmama sha'aninsa ko wa izama sha'anihi da kuma girman wato sha'aninsa ko wa izami sha'anihi mimma tad'u an-nufusa ila qasdihi wa hajjihi na daga al'amuran da suke kiran rayuka su jawo hankalin ran mutum da tunanin dan adam da zukatan dan adam ila qasdihi wajen anufi wannan daki wa hajji kuma ayi aikin haji domin Allah zuwa can wa illam yutlab zalika minha koda dai su waɗannan rayukan ba amma nemi wannan abun ba ma'ana koda ba a ce wajibi ne ku yi aikin haji ba faɗin waɗannan al'amura din cewa wannan ɗaki shine na farko a tarihi shi kansa ya isa ya ja hankalin mutum ya ce bari wannan dai mun faɗa jiya fa qala sai yake cewa inna awwala baiti ila akhiri al-aya fa wasafahu bi khamsi sifati anan zamu ga ya siffanta wannan ɗaki da siffofi guda biyar ahaduha ta farko kaunuhu asbaqa buyutil alam wudi'a fil ardi kasancewarsa shine dakin da ya riga kowane daki wanda aka sanya wa mutane a bayan ƙasa mun tattauna kuma akan me ake nufi da wannan shin asbaqiyya ce alal itlaqi ko ko asbaqiyya ce ta wajen wuraren ibada athani sifa ta biyu annahu mubaraku cewa mai albarka ne wal barakatu abinda ake nufi da albarka shine kafaratul khairi wa dawamuhu shine yawan alheri da dawwamar alheri walaysa fi buyutil alami abraku minhu duk dakunan duniya kakaf da suke wanzu yanzu suka wanzu yanzu akwai su babu dakin da ya kai dakin Ka'aba albarka duka shine abin da yake faɗi anan walaysa fi buyutil alami abraku minhu wala aktharu khairan babu kuma wanda ya kai shi yawan alheri wala adwamu babu kuma wanda albarkar tasa da alherin tasa tafi dawwama wala anfa'u babu kuma dakin da ya kai wannan daki amfani lil khala'iqi ga dukkan halitta a ce dai wannan dakin mai amfani ne to babu dakin da ya kai dakin Ka'aba amfani ga dukkan halitta ba iya mutum ko aljan kawai ba al-thalithu sifa ta uku annahu huda cewa wannan dakin shiriya ne muga shi ake siffanta amma sai aka ambace shi da shiriya wa wasafahu bil masdari nafsihi nan kuma sai ya siffanta shi ba cewa akai fihi hidayatun ba a shi kansa sai aka ce hudan sai aka amfani da masdari na shiriya din ma shi kansa shine shiriyar don me mubalaghatan don kaiwa matuƙa wajen nuna a muhimmancinsa hatta ka annahu nafsul huda kai ka ce ɗakin nan shine ainihin ma shiriyar saboda yadda aka faɗe shi aka ce fihi huda a fi mubarakun wa hudan lil alamin kai sai ka tsammaci cewa ko mubarakan kai wa hudan lil alamin mai albarka sannan kuma shi shiriya ne ga halitta baki ɗaya sai ka tsammaci cewa babu wata shiriya ko kuma shi ainihin ɗakin ma shi ake nufi da shiriya ɗin الرابع صفة هدو ما تضمن من الآيات البينات abinda wannan magana ko aya ta kunsa na daga ayoyi hujjoji bayyanannu allati tazidu ala 40 aya waɗanda in ka lissafa su sun kai aya ɗaiɗaiɗaiɗai har 40 malamai sun yi ƙoƙarin su a littafan tafsiri sun lissafa fihi ayatun bayyinatun dinan da Allah mu dake faɗa dangane da ɗakin Ka'aba kowa ya istihadinsa wannan ya ce daga cikin ayoyin an ce ana nufin alamomi da suke nuna gaskiyar manzanci alamomi da suke nuna gaskiyar addini alamomi abin mamaki da suka auku mu'ujizozi da duk irin waɗannan abubuwa to malamai sun lissafa abubuwa nan malam yake faɗa cewa inji ibn qayyim yace in ka lissafa ayoyin da suke dakin ka'aba kawai sun kai guda 40 malam malamai zan ce ba zan ce malam ɗaya ba in ka ɗauko su ƙurtubi da sauran manyan malamai dai na tafsiri duk kowa ya faɗi abinsa wannan ya lissafo guda ashirin wannan ya lissafo talatin wannan ya lissafo abin da wancan bai lissafa ba in ka haɗa su kamar da ibn qayyim ya faɗa za su kai wannan adadi ɗin har irin abubuwan da wasu ma sun tabbata wasu ba su tabbata ba da ake faɗar misali dai kun ga nan an ambata mana albarka ne shiriya ne wanda ya shiga amintacce ne ko yau da irin waɗannan da irin waɗannan kalisafa suna nan da yawa alhajar al'aswad abinda ke cikinsa na falala makamu ibrahim ɗin gashi shi ma maganar da aka yi a kansa da kuma wasu abubuwa za ka ji su wasu malamai suna faɗi kamar tatsuniya da zancen cewa idan tsuntsu wai babu tsuntsun da yake bi ta kanka ba kun taba ji wannan zancen ku har malam ibnu ashur ya ce wannan da'ifi ne wannan zancen zance ne da ba shi da ƙarfi ba a same shi daga nassi ba amma dai abinda nake nufi irin wannan irin waɗannan za ka lissafa su sun kai arba'in kamar da ibn qayyim ke faɗi to sai ce alhamis abu na biyar al'amnul hasilu li dakhilihi amincin da yake faruwa yake samuwa ga wanda ya shiga ɗakin ka'aba wasu malaman kuma garin ambatan abin da ya shafi iya ɗakin sun haɗo har da gaba ɗayan haram ɗin ma'ana abinda tunda an faɗi fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ana zancen ɗakin ka'aba to amma garin lissafa abinda ya shafi ɗakin ka'aba sun wasa abin sun buɗe dashi ya kai har abinda ya shafi wato haram ɗin gaba ɗaya to shine nan sai ke cewa alwasfu khamis al'amnu alhasilu li dakhilihi yace wa fi wasfihi bi hadhihi sifat duna ijabi qasdihi yace a cikin siffanta shi da yayi da waɗannan siffofi da ya siffanta shi da waɗannan sifofi a duna ijabi a ƙasdihi ba tare da wajabta ma cewa a je a nufe shi a yi aikin haji ba inda kun fahimci wannan zance kafin a zo a ce walillahi alan nasi hijjul baiti manista ta a ilaihi sabila ai aka faɗi waɗannan abubuwa kuma duk waɗannan abubuwa na falala ne dangane da ɗakin da abin da yake da alaƙa da ɗakin to shi ne abin da ke faɗin wannan cewa ya siffanta shi da wannan siffofi tun ma bai faɗi cewa wajibi ne a je haji a wannan ɗakin ba wanda wannan ɗin ya isa ya ja hankalin mutane su ce bari su je dai su ko kallo ne su ko da ba a ce su je su ibada saboda muhimmancin wuri abin da ke nufi kenan ma ya ba'afun nufusa abin da zai harzuka ya jawo zukata ala hajji cewa su je su kai su ziyarce shi wa in shaqat bizairina ad-diyaru koda gida yayi nisa da su masu ziyara shaqat ana nufin baqudat koda gidajen su kasashen su suna da nisa watana'at bihimul aqtar kuma bangarori da yankokin kasa sun yi nisa da su mutanen ma'ana wani na waccan kasa wani na waccan kasa kuma kasashe masu nisa tana'at da shaqqat ma'ana su dai ma'ana baqudat ma'ana koda sun yi nisa thumma atba'a zalika bisari ilwujubi sannan bayan duk ya faɗi waɗannan falolai sai Allah subhanahu ta'ala ya biyo bayan wannan falalolin da sarihil wujubi da bayani kuru-kuru akan wajibci na aikin haji al-mu'akkadi bi tilka ta'kidat wanda aka karfafe shi da waɗannan manya-manyan abubuwa da suke karfafa magana wa hadha yadullu ala al-i'tina'i minhu subhanahu wannan ya nuna mana irin yadda Allah ke kulawa da ɗakin da ɗakin Ka'aba da kuma aikin haji لهذا البيت العظيم ga wannan daki wato mai girma wa tanwihi bi zikrihi da kuma daukaka ambatansa shine tanwihi raf'u sha'ani shay'i wa ta'zimi li sha'nihi da kuma wato dai girmama sha'anin wannan daki wa rif'atu min qadrihi da kuma daukaka alqadarinsa walau lam yakun lahu sharafun kai wannan daki ko ba shi da wata ma darajar illa idafatuhu a iyahu sai kawai cewa an raba shi zuwa ga Allah an ce ɗakin Allah ne to wannan ita ta isa ko ba a faɗa maka yana da kaza yana da kaza da ayoyi kaza da kaza na fa'idoji masu muhimmanci bidan dangane da wannan ɗaki cewa kawai ɗakin Allah ne Allah ya dangana wa kansa cewa wannan ɗakin nasa ne to ya isa wato falala ya isa girma ya isa daraja bi qaulihi da yake cewa wa tahhir baitiya lit-ta'ifina ko sai ce baiti wa tahhir baiti wannan baiti da ya faɗa kun ga bai dangana wani daki gare shi ba sai wannan sai kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma kamar da dai a cikin alqur'ani an dangana masallatai buyutullahi ko masallatai ke to amma wannan yana da hali na khususiyya ta musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya dangana dakin Ka'aba zuwa gare shi wanda koda babu zancen wajibcin a kai aikin haji da waɗancan falololi wannan ya ishe shi daraja a jiya mun yi maganar wannan cewa duk abin da allah maɗuki ya raɓa wa kansa ƙunganin ya ce baiti ko to sai mu duba mu gani kamar da muka ambaci waccan ƙa'idan ba kuma ta ba baitin nan menene gini ne da ake iya ganinsa to ashe kenan wannan daraja ce ga ɗakin ba daraja ga allah ba yau Allah baya samun daraja daga halitta sai dai halitta ya samu daraja daga Allah cewa an dangana ɗakin zuwa ga Allah to wannan ɗakin babba ne ashe yana da girma to haka duk abin da Allah dangana wa kansa yace yana da kaza to sai a duba in abu ne da za iya tabawa ko a gani to sharaf ne da daraja ga wannan abun in kuma ma'ana ce sai a dauka sifa ce gare shi shi Allah subhanahu wataala yace lakafa bi hadhihi al-idafati fadla wa sharafa lalle ko da babu wancan to wannan idafar kawai ta ishi ɗakin ka'aba a matsayin falala da sharafan da kuma daraja wa hadhihi al-idafatu wannan idafa wato rabawa da aka aka dangana daki zuwa ga Allah hiya allati aqbalat bi qulubil alamin ilayhi ita ce ta jawo taran kofo zukatan duniya baki daya zuwa ga wannan daki cewa Allah ya ce nan dakin sa ne kunga wannan ya isa kowa duk mai san Allah a duniya zai ce ya kamata in je in ga ɗakin Allah shi ne abin da yake nufi wasalabat nufusahum kuma sannan aka ɗauke hankalinsu wannan usulubi ne na larabci in ana so a ce kana san abu har abin ma ya ɗauke maka zuciya gaba ɗaya ya tafi maka da tunani shi ne sai a ce salabat nafsahu kam abin da ake nufi istahwahu ya janyo zuciyarsa da sansa ya janye shi ma'ana Allah subhanahu wataala ya dauke tunanin dan adam da soyayya dan adam duk ta tafi zuwa ga wannan daki ba za ka samu musulmi yana kin wannan daki ba sai dai ba musulmi bane hubban lahu saboda soyayya ga wannan daki wa shauqan ila ru'yatihi da kuma yadda dan adam yake da shauqin yaje ya ga wannan daki wanda duk yaje aikin haji ka tambaye shi akwai wani abu da yake ji a zuciyarsa daga lokacin da ya fara sa ɗakin ka'aba a idansa za ka ga mutane da ka san wane zuwansa na farko ne za ka iya binsa ka kalli ya reaction ɗinsa yake wani hawaye zai yi wani ma ya faɗi ya rasa ma mai zai yi a gudun wani ya kasa ɗawafin ita kuka saboda kawai abin da yake tunani ɗin nan ɗakin ka'aban nan da ake ta bashi labari ga shi yau ya gani musamman da kafin a samu damar a riƙa gani a talabijin kasancewar kullum ana gani a talabijin ya dan rage kwarjinin abun zai ka ce ka ma saba gani ka san ma wurare har zaka iya siffanta to amma wanda bai taba gani ba ko bai ganshi a talabijin ba sai gashi a gabansa to wannan abin yana da wani tasiri a zuciyarsa fiye da yadda kake tsammani to sai ke cewa fa hadhihi al-mathabatu wannan ita ce abin da ke jawo matattara lil muhibbin ga su masu soyayya yafubuna ilaihi suna tattaruwa suna komawa ilaihi zuwa ga wannan daki kamar da alamar ke faɗa masabatan linnasi ma'ana makoma matattara inda za a koma a rika tattaruwa kuma zukata suna son su koma su rika zuwa wannan wuri don ibada wala yaqduna minhu wataran abadan kuma mutane ba za su taba gama biyan bukatarsu a wannan ɗakin ba shi ne abin da ake nufi ba za a samu lokaci mutum ya ce maka kai wannan ɗaki ni dai daga yau ni da shi har abada mun yi sallama saboda na ƙoshi na zo sau kaza na zo sau kaza na yi adadin haji na na yi umara sau ɗari kaza kuma in ji cewa wai na ga jiki kenan wasu su je ni ba zan sake zuwa ba ba za ka samu mutum yana da wannan abin ba duk adadin hajjin da mutum ya sai zaka je na bukatar ya koma duk adadin umararsa zaka je na bukatar ya sake koma izdadu lahu a yace kullama zdadu lahu ziyaratan gwargwadon yadda suka ƙara yawan ziyararsu duk lokacin da suka ƙara ziyara suke ta ziyarar ɗakin izdadu lahu hubban to suna ƙara sansa kana ƙara ziyarar yawan hajjinka yawan umararka to kuma yawan soyayyar da zaka ji kana samu na ɗakin ka'aba a zuciyarka hubban ko lahu hubban wa ilaihi ishtiyakan kuma za su ƙara shauƙi zuwa gare shi falal wisalu yashfihim walal bi'adu yuslihim wannan wani usulubi ne shi ma na larabci saduwar yau da kullum ba ta warkar da su su ce sun ƙoshi nisan yau da kullum ba sa tare da shi ba zai ba su rarrashi ba ma'ana ba sa rarrasuwa duk yadda za a yi ka ce an rarrashe ka ka fasa zuwa ka haƙura za ka ji ba za ka haƙura ba kawai so kake kaje kama ƙila shi ne kawo su baitoci na waƙe da aka yi wajen ziga ɗakin ka'aba da yaba masa da kuma yadda zuciyar ɗan adam take ɗaukar ɗakin ka'aba da girma da soyayya da ƙauna da shauƙi da kuma kullum fatan aje a ganshi yake cewa a tofu bihi wan nafsu ba'du mashuqatun ilaihi wahal ba'da tawafi tadani yace a tofu bihi ina tawafi ina kewaye ɗakin wannan ɗaki bihi ɗinan wanda mirin yana koma zuwa ga ɗakin ai albait wannafsu ba'du mashuqatun raina kuma har yanzu dai tana da shauki ina dawafin amma kuma sansa nake yi har yanzu kullun ƙara shauki nake gashi fa agun dawafi nake amma shaukin bai yanke ba shine mashuqatun ilaihi yace wa hal ba'da tawafi tadani to akwai wani kusanci ne kuma da ya wuce tawafi ina ce ina nesa ne nake shauki to gani na zo ina tawafin ma amma kuma shaukin karuwa yayi kun fahimci abin shi ne abin da ke nufi sai sai wa alfamu min hurrukna ina sumbatar rukuni allafmuna lathima asalin daga kalmar lathima shine qabbala sumbata kiss yace na sumbaci ar-rukna wato rukuni yana nufin nan al-hajar al-aswad tunda shi ma ana kiransa ar-rukun na sumbaci rukuni atlubu bardama bi qalbi ina neman sanyin in samu sanyayawa ga abin da ke cikin zuciyata min shauƙi na tsananin shauƙi ga wannan ɗaki wa min hayamani da kuma tsabar ƙishi ta soyayya tsabar ƙishin soyayya idan kana son abu karasa yadda za ka same shi ake ce ma hayaman kamar mutum har ma ya ruɓe ya shiga halin hayaran ya zama ya rikici ya rasa ma mai zai shi ake nufi da hayaman saboda tsabar son abu to sai sai ina sumbatar wannan rukuni ina neman ya sanya in samu sanyi a zuciyata na abin da ke cikin zuciyar na tsabar shauki da tsabar kishi da tsabar kishi fa wallahi sai ce wallahi mazda da illa sababatan ban ƙara komai ba da wannan abin nan sumbata da nai illa tsananin soyayya ne sababa an kuma ta mun karanta a nau'o'in soyayya da ibn qayyim ya ga mana lokacin makaranta magana walladina amanu ashaddu hubban lillah suratul baqara mun karanta nau'o'in soyayya daga ciki akwai sababa sababa shine kwararuwar zuciya cikin zuciya saboda tsananin soyayya shine ake ce sababa sai insibabi to asalin sa dai tsananin soyayya shi ma ake nufi sai ce fa wallahi mazdada illa sababatan wala alqalbu illa kafratul khafaqani zuciya kuma bata kara koma ba illa karin wato yawan bugawa saboda tsanin kana son abu ai har zaka ji zuciyarka tana bugawa shine al-khafaqani yana bubbugawa yana kakkadawa to sai ce duka shauki ne ya sashi na dakin Ka'aba fa ya jannatal ma'wa wa ya ghayatal muna ya aljanna aljannar wato da take ta makoma baki da ya ghayatal muna wanda ita ce matukar karshen kuma burin dan adam wa ya muniyati ma'ana nan yana yin ce ya yana nufin ina kai can kazana yana girmama wato aljanna ita ce sama da komai to sai ce kuma ya munyaci min duni kulli amani ya abin da yake ita ce buri na wanda duk wani buri bai kai ta ba yawwa to sai ce abat ghalabatu shauqi illa taqarruban ghalabatu shauqi wato rudi na shauqi rudanin da shauki shaukin mutum zai ke sa ai dai kun san me ake nufi da shaukin ko tsananin so yadda zai sa kai ta hankoro kana neman ka hadu da abin da kake so shi ake ce ma shauki sai ce to galabatin sa bai kara mun komai ba mana shine abat taqi ta yi mun komai illa taqarruban sai kusanci ilaika zuwa ga wannan daki famali bil bi'adi yudanu sai ce famali bilbi'ad yudanu ina ni ina nisa da zai kusantar da ni ma'ana gani ina kusan amma babu nisan ma da zan ji ina shauƙi amma duk da haka shauƙin ƙaruwa yake sai ce wa ma kana saddi anka sadda malalatin tsare ni da aka yi ban zo ba nisa da nake da shi daga gidana da ban samu na zo ba ba saddi ne na malala na ƙosawa ba na son in zo ba kasancewar ban samu dama ba ba kosawa ba sai a ce na koshi da kai ba zan zo ba ya kai wannan daki wali shahidun min muqlati wa lisani ina da shaida kuwa na na abin da na gani min muqlati daga ido na muqla ana nufin kwayar ido eh kwayar ido na wa lisani da kuma harshe na duk za su yi shaida sai sai da'autu istibari anka ba'da ba'daka wal buka na kira juriyata da haƙuri na istibari anka juriya da haƙuri a ce kada in zo wurin ka kai wannan ɗaki na kira wannan haƙurin ina ma zan samu haƙuri a ce gani in haƙura ba na buƙatar in zo wurin ka ya kai wannan ɗaki sai ce walbuka da kuma kuka sai ce falabbal buka'u sai kukan ya amsa mini ya zo gashi ina kuka wasaburu anka asani shi ku haƙuri daga gare ka a ce na haƙura ba na son ka asani ya saba min yaƙi zuwa ma'ana ba dama in yi haƙuri in ce ba na son in zo gunka ya kai wannan ɗaki amma zan iya yin kuka in ta kuka akan ban zo ba mun fahimci zancen sai ce wa qad za'amu masu magana suna riya cewa annal muhibba shi masoyi in kana son sa idan na'a in yani in yayi nisa sayabla hawahu to son da kake masa wai yana karewa yana ribewa ma ya lalace ba'da tuli zamani bayan tsawon zamani haka mutane suke cewa sai ce walau kana hadha za'mu haqqan inda a ce wannan abin da suke riyawa din gaskiya ne la kana dha dun adawa alhawa to da ku wannan ya zama mun maganin ni irin son da nake maka inda za a ce in an dade ba haɗu ba har zan manta da kai soyayya ta fita daga zuciyata to ai da na samu magani kun gane abin da ke nufi ma'ana da na samu magani da wa alhawa fin nasi kullu zamani da an da mutane sun samu wato maganin da zai warkar musu da tsananin shauki da bukatar da suke na su ga dakin Allah sai sai bala kai ba haka bane innahu yabla shi abin da kake so din shine almuhib wannan zamirin innahu din yana koma zuwa ga almuhib shi abin da kake so din yabla shine zai kare zai mutu zai tafi walhawa ala halihi amma soyayya tana nan akan halinta haka ne ko ba haka bane abinda kake so zai iya mutuwa ya bar soyayya tana nan a zuciya amma ba za a ce saboda nisa soyayya ta kare saboda an dade ba haɗu ba sai dai in soyayya ba ta gaske bace sai sai walhawa ala halihi lam yablihi malayani lam yublihi malayani malayani ay malawani ba malayani ba malawani ba za su halakar da shi su lalata shi ba mai malawani shi ne allail wa nahar sunan ne a larabci in ka ce almalawani ana nufin dare da rana ma'ana yau da kullum ba za ta kare mun wannan so da muke wa dakin ka'aba ba sai ce wa hadha muhibbun qadahu shauqu wal hawa wannan wani masoyi ne yana nufin shi mai wakar qadahu ash-shauqu wal hawa da shauqi da tsananin soyayya su suke jansa bi ghairi zimami ba tare da linzami ba idan da linzami za a jashi yadda ake so shi ko a rashin ba linzami ma an jashi saboda ba a bukatar linzami idan kana son abu ko ba linzami zai jaka kun fahimci zancen shi ne abin ke wa haza muhibbin qadahu shauqu wal hawa bi ghairi zimamin qa'idin wa inani ma'ana bi ghairi zimami qa'idi ba tare da wato linzamin wani jagora ba wa inani da kuma akala ba bukatar wannan duka haka kawai ya jawo saboda tsabar san da yake wa dakin Ka'aba sai ce ataka ala bu'dil mazari ma'ana yana nufin shi kansa wa hadha muhibbun din can ko to sai sai ataka ya zo maka ma'ana ya kai wannan daki wannan masoyi ne babu ba ma sai an jiya shi da wani linzami ba gashi ya kawo kansa a taka ala bu'dil mazari ya zo maka duk da nisan wuri daga inda ya zo maka wannan ziyara walau wanat matiyatuhu ko da abin hawansa ya gaji ja'at bihil qadamani to kafarsa ta zo da shi kun gane wannan zancen to wannan yace intaha kalamuhu rahimahullah maganar ibn al-qayyim da malam sa'adi ya ciro ta daga littafin sabada'il fawaid anan ta kare kuma anan sharhin shi malam sa'adi dangane da waɗannan ayoyi shi ma ya kare kuma kamar da na ambata mana anan mu ma darasin mu na wannan shekarar insha Allah zai tsaya kamar da muka faɗa bana mun faro karatunmu daga aya ta nawa ne wannan shekara tun daga ina jin wayu kallimun nasa mun tashi nan ko aya ta 46 da ta bakwai da ta takwas yanzu mun zo kan aya ta nawa ne 90 nawa muka tsaya 98 ko yawwa mun tsaya akan aya ta 97 in Allah maɗuki ya kai mu baɗi kenan za a tashi akan ayata 98 shine qul ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malu Allah subhanahu wataala muke roko wannan karatu da muka yi da wanda muke yi a waɗannan shekaru musamman a wannan wato wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mana albarka a cikinsa dukkan abin da ake fatan a same shi na alheri sakamakon wannan karatu muna roƙon Allah maɗaukaki ya ba mu karatu asali ana yin sa ne dama domin a fa'idanta in aka fa'idanta aka yi ilimi kuma sai a yi aiki da abin da aka sani to muna roƙon Allah subhanahu wataala duk abin da muka karanta ya ba mu ikon aiki da shi domin idan an yi karatu ba a samu yin aiki da karatun ba to ba a samu nasara ba asali karatu babbar fa'idarsa shine ai aikin nan da shi to yadda muka taru a wannan masallaci mai albarka kuma a wannan unguwa mai albarka har yanzu ta galadanci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sake hada mu a shekara mai zuwa kullum ina gaya mana cewa karatunmu na neman fa'ida ne asalinsa ba na burin a sauke ƙur'ani ba ne mu dai muna yi ne don mu samu fa'ida in allah swt ya ba mu rayuwar da za a ce har an sauke wannan littafi na sa'adi har mun kai ƙarshensa wannan falala ce da muke roƙon allah ya ba mu ko shekara nawa ce masu zuwa nan gaba ba za mu canza wannan manhajin ba haka za mu ci gaba insha allah saboda littafin akwai fa'idoji a cikinsa ya yi fice daban daga sauran littafin tafsiri ta bangaren cewa baya yawaita kawo kisoshi da tatsuniyoyi da labarai ko hadisai baya kafa hujja da su tunda ya riga ya gamsu da su shi yasa malamai suka amince masa ta bangaren cewa tafsiri ne mai tsarkin manufa kuma hadisan da ayoyin aka fahimta aka fassara su ba tare da an tsawaita magana ba ko irin su asbabun nuzul baya kawo kawai zai kawo maka ma'anar aya da kuma wacce fa'ida zaka samu a cikin ta alhamdulillah kuma kun ga irin abin da muka samu na fa'idojin duk lokacin makaranta aya za a ce a wannan aya ana samun kaza ana samun kaza ana samun kaza to kullum wannan fa'idojin shine babban burin to mu same su a cikin wannan karatu kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala shi malam sa'adi Allah ya sa aljanna ce mako masa Allah saka masa da alheri kamar yadda kullum muka saba bayanai in an zo irin taron rufewa ni dai ba na ɗaukarsa cewa wani biki ne yauwa wani lokaci da aka ce za a rufe tafsiri sai zama kamar wani biki a gayyato wannan da gayyato wannan don haka muna ba da haƙuri duk wanda ya cancanta saboda girmansa da matsayinsa ko a nan garin ko a wani wuri ba a samu gayyatarsa ba to baƙi aka yi ba ba ma san mu wahal da su ne muna gaba wai harka ce ta biki sai an gayyato mutane ba yauwa amma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri bisa niyyarsu mai kyau alal aqalla jin cewa ma sun yadda wannan aikin alheri ake yi nasara ce kuma muna roƙon Allah madauki ya saka musu da alheri da wannan kyakkyawan zato din kuma abin da muke yi na kokarin fadakar da mutane Allah hada mu gaba daya cikin wato samun ladadin abin da muka fada a wannan shekara kamar da muka fada kowace shekara dukkan abin da yake daidai ne ya dace da abin da Allah yake so a littafinsa ya fada manufar da Allah maɗauki suke so ya bayyana a littafinsa abinda muka dace da shi to Allah ba da lada kuma Allah ba mu ikon aiki Allah sa ya shiga kwakwalanku ku yi aiki da shi abinda kuma kuskure na ne na faɗe shi da kuskure ba haka Allah yake nufi ba ko abinda na karanta daga wani littafi ba daidai ba ne kuskure ne to ina roƙon Allah kada ya sa wannan kuskuren a kwakwalanku ku yi aiki da kuskure Allah ya sa iya daidai din za ku ɗauka da ni da ku duka mu shiryo mu tsaya akan hanya madaidaiciya a kafin in faɗi yan abubuwan da zan faɗa na godiya ga ɓangarorin da suke ta wannan ayyuka kamar da na ambata za mu kira shugaban kwamitin harkar marayu wanda muna girmama wannan aiki saboda hakika wannan bangare na cikin al'ummar mu suna buƙatar kulawa suna buƙatar inaya kuma yau shekara ta biyu kenan ko da muka kafa wannan kwamiti a wannan masallaci ba dan komai ba sai dan mu ga cewa mun yi wani kokari irin namu daga wannan makarantar alhamdulillah a amfanar da wato waɗannan marayu waɗanda suka rasa iyayensu kafin balaga sawa'un da su da masu kulawa da su gwargwadon dai abin da za a samu muna fata malam a cikin bayaninsa zai takaita iya minti za ka iya bakwai ko goma to bismillah na? e ba laifi ai dama tun daga karatun ya tsaya da abin da zami nan ya shiga ba matsala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a jama'a islamu a madadin shugaba na wannan kwamiti da aka kafa shekara uku bayan da suka wuce na tashi ne domin in ba da rahoto na karshen shekara kamar yadda malayin faɗa ya zuma duk da cewa lokacin ya yi ƙaranci mu faɗa abin da muka yi a shekara ɗaya a cikin minti goma ko minti bakwai kamar yadda ya faɗa amma zan yi ƙoƙari na takaita abin ga abin da ya shafa abin da aka yi a azumin nan da kuma irin gudunmawar da al'umma suka bayar da kuma abubuwan da ake da gudunmawar da suka bayar a takaice mun samu gudunmawa a wannan shekarar ta kuɗi misalin 630,701 da kuma yadi kamar kima da misalin yadi 150 in muka kalla muka tuna bayanin da muka a baya za mu ga cewa an samu ci gaba na kusan 95 zuwa da shida bisa ɗari na abin da aka samu kuma don ba manta ba a baya mun faɗa cewa mun samu 360 da wani muka ɗauki lissafin za mu ga cewa an samu kusan ninki alhamdulillah allah sa ka mutane da ake kuma za mu iya ganin cewa waɗanda suka ya kamata su mori wannan al'amari sun ƙaru don har kullum an samu mace-mace daga bara zuwa bana da yawa a wannan guri da muke zaune kuma da yawa wanda suka samu rasuwar na sun bari iyalin da yake sun cancanta su shigo cikin wannan tsari a takaice wannan dubu ɗari shida da talatin da ɗari bakwai da ɗaya da muka samu mun yi amfani da wasu daga cikin kason kuɗi mun sai kayayyakin abinci abin da ya kama shinkafa da gero masara da man cin abinci da kuma gero masara shinkafa dawa da cin abinci kuma mun yi amfani da wani kasa mafi karanci daga cikin kudin mun saya ma yaran da aka mutu aka bari tufafin sutura ta sallah wadda za su sa su ma da sallah su ji kamar ba a musu mutuwa ba shi ne dama fa'idar waɗannan abubuwa a takaice wanda suke cikin rijista ɗin ta waɗanda muka ga sun cancanci bisa yaƙininmu da kuma bincikenmu su shigo cikin wannan tsari sun kai kimanin iyali ko kuma famili wanda aka mutu aka wuri 126 a ƙwarewar wannan gari duk da cewar mu sani ba kowane wanda aka mutu aka bari muke iya wannan abin ba mun yi kokari ne mu tantance cewa waɗanda suke an mutu an basu ɗin amma suna da ƙaramin ƙarfi babu masu to dole kuma su lodo waɗannan abubuwa to a cikin wannan family ko kuma iyali 126 suna da wanda suka mutu suka bari kimanin yara sama da 600 a lissafin wannan muna da shi a ƙasa kuma ba kowa muka iya bawa ba a cikin su mun ƙara warewa masu rauni mun tallafawa mun ta iyali da kamar misali 89 da shinkafa da kwanan shinkafa biyar kwanan gero biyar da kwanan masara bakwai da kuma mai lita uku wasu lita duk da cewa abin namu sai ɗan karanci kusan ƙarshen lokacin da muke rarraba sai muka ɗan rabe wasu ba samu dukkanin wannan abubuwa ba amma sun sami combination ko da na shinkafa da gero ko kuma da ko kuma masara da shinkafa to alhamdulillah Allah saka kuma mun yi ƙoƙari mun yi amfani da wasu daga cikin wannan kuɗaɗe da kuma yadukan da muka samu mun ɗinka ma yara guda 143 a cikin wannan sama da yara sama da 600 da aka mutu aka gudu suka cancanta a musu wannan abu ba nan kawai sai dai iya abin da za mu iya yi kenan kuma Allah saka mu tare da alkhairi a cikin yaran da muka ɗinka mun ɗinka wa yara mata 63 maza 88 to ina son amfani da wannan dama dan faɗi kamar ƙalubalen da muka samu daga baran da zuwa bana a har da allah alhamdulillah kamar da zamu gani an samu ci gaba ba ci ba ake samu ba umma kwatanta da abubuwan da muka yi bara wacin zuwa bara daga bara kuma zuwa bana amma duk da haka muna samun ƙalubale wajen jinkirin biyan kuɗaɗen nan sau da yawan shi abin da muke ya kamata a dinga yin shi da tsari kamar yadda gwamnati take bajet ne muna yin bajet na sa ran abin da muke sa ran za mu samu kuma akwai hanyoyi da yawa da muke bi wajen karɓar waɗannan kuɗin tattara waɗannan kayayyaki wadda wannan mahallin ya yi kaɗan in faɗi waɗannan abubuwan a takaice amma akwai ɗan tarurruka da muke tunanin shirya ko kuma muka mun yi shi ma a bana cewa muka ɗan haɗu da dukkan waɗanda muka muka gayyata su dinga ba da wannan kuɗi mu tattauna mu barbarar tunani ne yadda za a samu ci gaba a cikin wannan al'amari ina ga an ƙara kiran wani kuma insha Allah za mu yi amfani da majalisar karatu mu gaya mana ba ko da ma wanda Allah bai sa sunan sa yazo gurin ba zai iya halatta wannan guri dan ya ji abin da za a tattauna la Allah ko da ba shi da gudunmuwa ta kuɗi zai ji abubuwan da ake zai ga inda ya kamata a gyara zai ga inda ya kamata a ƙara himma to gaskiya ana ba da zai yi amfani da wannan dama da Allah a faɗakar da mutu don Allah a dinga yin ƙoƙari da zarar azumi ya wuce abinda muka ce shi ne muna buƙatar gudunmuwar dubu biyar a shekara ɗaya dubu biyar ɗin nan kalla a shekara ɗaya ba ta da yawa har ga Allah kin mun sa a cewa matsalar mace kuma inda Allah zai sa wani da yawan daga cikin musulmi wanda aka taimakawa zaka ga cewa dubu biyar ɗin mata yi kaɗan wannan shine mafi ƙanƙanta abin da muka ce mun yi haka ɗaya ba ba ɗaya ba sai dan ya ba mu dama mu yi planning mu kamar budget na abin da muke tunani za mu iya yi saboda abin ya samu ci gaba yadda ya kamata to sai a ƙarshe ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu damar yin wannan abin ba mu lafiya ina godiya ga malam da Allah ya sa ya zo da wannan tunanin ina godiya da ɗan uwa kamar ni nake jagoranta su mutum wajen goma sha biyu da kuma ku da kuke ba da gudunmuwar kuɗi da tunani Allah ya wani zai saka wa mutane da alkhairi Allah ya rabu da zai assalamu
alaikum salam ahsanta wa barakallahu fik mun gode ma kai ma kuma na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alheri saboda daukar nauyin wannan amana shi kuma alhamdulillah da aka nemi ka bada bayani yanzu a minti goma ko bakwai a shida ma ka bamu in kuma gode alhamdulillah Allah saka da alheri wannan kwamiti ina kira don Allah mu ƙara taimaka masa kun ga dai irin alherin da mutum yake samu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata idan ya share wa wani hawaye ta bangaren wato ta wajen biya masa wata bukata tasa to ya kamata a ce hannunmu ya yawaita a irin wannan aikin eh karka damu da baka san wa aka baiwa ba kuma kai ba a san ka bayar ko baka bayar ba wannan ba shine babban abin da zaka damu da shi shine abin da Allah madaukake ya mana alƙawari duk wanda ya taimaka wani shi ma Allah zai taimake shi kuma baka san ta inda taimakon zai zo maka ba dan adam mabukaci ne da'imin kuma mabukaci ne yana bukatar ubangijinsa a koyaushe yana bukatar kuma Allah ya wadatar da shi yana bukatar a fidda shi daga damuwa kuma bai san yaushe zai shiga damuwan nan ba a kullum yana shiga wata damuwa to sai kaga Allah maduki ya kare ka daga bala'o'i iri iri ko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa sadakar mutum za ta zama masa inuwa ran tashin alkiyama ko shi ya isa ballantana a rayuwar yau da kullum kana cikin wata wahala sai ga Allah ya yassare maka ita baka santa inda akai ba la'alla wani ne ka taimakawa sai Allah ya maka wannan taimako din to muna fata mu karfafi wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala saka musku kuma da alheri to a ƙarshe abinda zan ambata bai wuce kalmomin godiya ga waɗanda suke da hannu da'iman wa abadan cikin abin da ya shafi yada wannan karatu karatu dai dama ku da kuke halatta da ni da ku muke yi to amma a zamanin yanzu tunda akwai kafofi daban-daban na yada labarai da suke ɗaukar abubuwa kuma su yada su sai kaga waɗanda suke nesa suna fa'idanta da wannan karatuka da ake wani lokacin ma fiye da waɗanda suke zaune ana samun wannan sosai to kuma wannan duka falala ce ta Allah da ya kawo a wannan zamani ake samun yada darussa ta hanyar irin waɗannan kafofi musamman dai kafar sunna tv da 'yan uwanta irin su manara su wisal wato irin aikin da Allah maɗauki ya ba da su afirka tv alherin da aka samu ta hanyar waɗannan kafofi Allah ne kawai ya san shi ba don juhudinmu ba da mu aka barwa mu yi ƙoƙari sai mai shekara ɗari ba mu kintsa wannan ba Allah ne kawai ya taimaka ya kawo su da aka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka ga dukkan waɗanda suke da hannu a yaɗa waɗannan karatuttuka da wanda suka ɗauki nauyi suka ba wa gidajen yaɗawar wani abu da wanda ma suke yi ba tare da an ba su komai ba mafi yawansu haka suke yi ba tare da an biya su komai ba waɗanda kuma kamar da na saba faɗi babban wanda ya cancanci a gode masa har a faɗe shi a yaba masa shi ne ku da kuke zane muke karatun nan tare saboda juriyarku da haƙurinku kullum ku zo wani ana cewa tun uku da rabi in bai zo masallaci ba wani ba zai samu guri ba a masallacin nan to kaga wannan abu ne da ya kamata a ƙarfafa samari a kansa wajen halartar dukkan inda ake wani abu na alheri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka muku kuma da alheri godiya haka ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar da irin saboda goyon bayan da yake baiwa harkokin addinin musulunci haka nan mai martaba sarkin dutse kamar da kuka sani koyaushe aikinsa da damuwarsa ita ce yadda ayyukan addinin musulunci za su ci gaba a masarautarsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka musu dukan su da alheri dukan abin da suke so na alheri Allah ya basu Allah kuma ya tsare su daga kowace irin fitina duniya da lahira akwai manyan mutane da suka zo mana ziyara a wannan shekara musamman mai girma SSG wato sakataren gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Adamu Abdulkadir Fanini muna masa shi ma godiya da wannan ziyara da ya kawo a lokacin wannan karatu kuma da mu da shi Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji hakanan kwamishinan yada labarai alhaji bala ibrahim shi ma ya zo mana ziyara wani ko in ce wata rana da ta gabata shi ma mune masa godiya ta musamman ba don komai ba don mu muka faɗi waɗannan ne don ƙarfafa zuciya ga waɗannan bayan allah allah sun ta'ala ƙara taimakonsu kuma mu zama tare wajen haɗin kai a taimaka aiwa al'umma aiki mu irin wanda muke yi shine wannan su kuma wanda suke yi na jagorancin jama'a Allah taimake su akan yin abin da ke shine daidai Allah tsare su daga kurakuran da za su ko tarihi zai rubuta a kansu hakanan malam alhaji mustapha sale kwalam wanda shine mai ba gwamna shawara akan harkokin addini ya zo mana shi ma ziyara wani lokaci muna godiya sai kuma gidajen rediyo da waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa waɗannan karatuttuka bana musamman akwai musamman rediyon jihar jigawa akwai alhaji yakubu na kudu da alhaji sabo na kudu sanata na wannan iriya tamu allah su wanta allah ya saka musu da alheri haka gidan rediyon freedom su ma akwai alhaji shi sabo na kudu sanata ya dauki nauyin a yada wannan karatu a gidan talabijin ta jihar jigawa to jtv akwai wani alhaji bashir lawal bashir gumal alhaji bashir gumal shine ya dauki nauyin ake sawa Allah ya sa ni ban san shi ba har yau su yan gidan talabijin su suka yi mun waya cewa ga wani bawan Allah sunan sa wani shi ya dauki nan a sakaratunka muna roƙon Allah mu dauki ya bashi ladan wannan aiki da ya aikata haka a Kano akwai Radio Rahma Radio Rahma wanda kullun suna sawa su ma karfe 10 na safe ne ina ji ko ban dai taba ji batun da karfe goma mu muna nan ba ma jin rediyon rahama amma a jama'a da yawa sun ji wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Yusuf Abdullahi Fantiya da kuma ko in ce wanda suka yi a madadinsa su hawariyun da kuma sautul haq suka dauki nauyi wata kungiya ce waɗanda suka dauki nauyin waɗannan abubuwa haka rediyon wazobiya da rediyon arewa duk dai a cikin Kano suke duka a wannan shekarar sun ɗauki wannan ƙoƙari sun yada to da haka waɗannan da su da ma ba su ba da waɗanda muka sani don mu sani ba mune musu addu'a Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri wanda yayi dan hanyarsa ce ta samun kuɗi kamar gidajen rediyon da wanda suka bada kuɗin ai su ma gidajen rediyon da gidajen talabijin inda sun ga dama ba za su saba ko to amma tunda suka yadda har aka ba su ma damar su ba su kuɗin su sa to wannan shi kansa taimako ne na yada alheri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara taimakon su dukkan abin da suke so na alheri Allah ya musu Allah kuma ya tsare su daga kowanne wato sharri a duniya da lahira banda nan muna godiya har yanzu ta musamman ga masu wannan masallaci da wannan gida wanda su kullum wajibinmu ne mai musu addu'a yadda Allah maɗauki ya taimake su ya kimsa musu tunanin kintsa wannan masallaci da gyara shi da kuma tsayawa a kansa da taimakawa duk abin da ake bukata a kansa tun daga kula da ginin da gyare-gyaren komai Allah subhanahu wataala muke roƙo shi ma ya sa musu albarka a rayuwarsu Allah kuma ya ji kan shugaban wannan gida da ya gabata da ya rasu Allah subhanahu wataala ya sa waɗanda suka biyo bayan sa su ma Allah kyautata rayuwarsu ya sa albarka a cikin ta Allah ƙara musu haɗin kai dukkan yan uwa musulmi kuma da suka taimaka a wannan aiki sawa'un wanda na ambata wanda nake tunawa da wanda ma ban tuna ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka wa kowa da alheri sako na nasiha da nake so in bayar ga yan uwa na al'umma musamman jihar Jigawa baki daya ko in ce ma duka Najeriya abubuwa guda biyu idan mun ji labarin yadda suke mana ta'adi a cikin al'umma to lamari ne da ya kai a zub da hawaye a kai shekarun jiya ko in ce jiya juma'a akan wannan lamari ne hudu ba a masallaci a dutse lamarin yawan shaye-shayen kwaya da ya yawaita da kuma harkar hatsarin mota da ake yawan yi wanda har nake cewa da za mu samu wani lokaci mu gayyaci wani daga cikin ma'aikatan ndlea waɗanda suke yakar harkar kwaya su zo su ba mu labari ku ji sirrin da suke da shi akan yadda harkar kwaya ta yawaita a arewacin najeriya umuman da mutum zai zub da hawaye akwai hannu daga wasu kasashe da hannu daga cikin gida na waɗanda ba sa san alherin da muke kai ya ci gaba da zaman lafiyar mu da addinin da muke yi ya ci gaba cikin yadda allah maɗaukaki ya tsara mana yadda muke tafiyar da shi don haka suke tumbudo mana su ta aiko mana irin waɗannan abubuwa na shaye-shayen ƙwaya a ta shigo mana da su ta inda ba masu tsammani za ka yi mamaki a ce matan aure a cikin gida matar aure tana aikawa a siyo mata ƙwaya tana sha wannan abin da baƙo ne a wannan iri tamu to amma yanzu ya yawaita ya yawaita ya kai munzalin da tilas ne mu tashi tsaye mu haɗa kai da waɗannan hukumomin karka ce idan ka taya ka ji information ka samu wani ilimi ga wasu mutane ko wani gida da ake haduwa a shakwaya ko ana sayo ta a kawo idan ka je ka sanar da ndlea ko test kai musu ba a ganka ka je ba ka taimaka kuma Allah zai biya ka kana da lada da zaka samu insha Allah domin kokari kai wajen rage fasadin da ake yi don alalata mana samari samarin nan namu sune hope dinmu da muke sa ran cewa nan gaba a cikinsu za a samu duk abin da muke so na wato gyaran al'umma a cikinsu za a samu shugabanni a cikinsu za a samu malaman addini a cikinsu za a samu mana likitoci da injiniyoyi da malaman makarantu masu hankali yanzu me fa'ida a samu malamin makaranta marar hankali me za a koya mutane hakanan a cikin shugabannin tsaro a ce ga ɗan sanda mai maganin barna kuma ka ga a ce yana shan kwaya ai babu alheri to ya kamata a ce a cikin kowanne bangare ba ina tuhumar cewa 'yan sanda suna shan kwaya ba ne amma ina nufin a kowane bangare na al'umma aka samu irin wannan to ba abin alheri ba ne a samu ba abin alheri ba ne a samu a malaman makaranta ba abin alheri ba ne a samu a masu harkar tsaro a shugabanni ma ba abin alheri ba a ce ga shugaban al'umma kuma yana shan kwaya kun ga tashin hankali ne to ya kamata mu yaƙi wannan abu abu na biyu yawan hatsari da ake yi saboda rashin damuwa da bin dokokin hanya dokokin nan da aka sa ya jama'a ya kamata mu fahimta an sa su ne don amfaninmu ba a sa su don su takura mana ba idan babu wannan regulations din musamman abin da ya shafi yanzu ku duba ku ga abin da ya shafi traffic light da ake sawa munan ba mu da su ko amma a garuruwan da yake akwai kaje nan dutse kano da sauran wurare da duk garuruwan arewa inda yake akwai traffic light da yawa mutane ba su sani ba wannan abin da aka sa ya shigo cikin musulunci karkashin abin da ake ce ma almasalihul mursala shugabanci ne ya lura da cewa rayuwar ba za ta gyaru ba ba za ta tafi ba sai da irin waɗannan regulations sai an sa irin wannan kuma idan ya zama haka to bangare ne na shari'ar mu don haka ka aikata haramun idan danja tana ja ka wuce kuma Allah zai iya kama ka da laifi ka tuno wannan saboda mai ka sabbaba zaka iya sabbaba mutuwar wani ran sakamakon wuce wannan taka da kai wani an ce a tsaya kai baka tsaya ba shi kuma wani shi aka bashi kore ya zo ya wuce sai kai baka tsaya ba sai kuka haɗu kai ne ka kashe shi saboda kai ne baka bi doka ba to waɗannan abubuwan ya kamata mu lura in mun yi wannan ba wai gwamnati muka taimaka ba mu muka taimaka wa kanmu duk inda kun ji an ce gwamnati wasu waye gwamnati ne ku mutane fa ku ne gwamnati dan idan abin duk abin da zai kintsa muku rayuwa ta kyau to wajibi ku haɗa kai da gwamnatin wajen a yi shi yadda ya kamata amma idan kowa yake ganin kawai wai doka ai ba ta Allah ba ce zai karya ta yadda yake so wannan jahilci ne ba haka ba ne doka da aka ce rayuwa za ta halaka saboda in ba a yi bita ba to wajibinka ne ka girmama ai abubuwan da ma ba sai an baka nassi cewa a cikin qur'ani sai kaga an ce wutar abin nan ko abin nan fitilar kan titi sai ka bita sai ka ba haka ake nufi ba duk abin da ya shiga cikin almasalihil amma da shari'a ta zo ta kiyaye su daga ciki akwai rai ran dan adam yana da muhimmanci in ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli dakin Ka'aba yace wannan daki na san darajarki Allah ya baki daraja yake gaya ma ɗakin ka'aba amma ran mumini ya fi ki daraja da azub da jinin mumini wanda ɗakin ka'aba ya tafi ku duba kuma in karanta falala da daraja ta ɗakin ka'aban nan to azub da ran mumini fa ya fi wannan muhimmanci ran mumini ba abun wasa bane da haka da Allah mu taimaka a lokacin bukukuwan sallah din nan musamman masu harkar babur babur din nan babur din nan dan Allah a taimaka a sa masa ka'ida mafi yawan masu tuka babur su ba su yadda akwai wani abu mai suna doka a kansu ba kawai duk inda zai matsa ya ga hanya kawai zai kutsa ya bi ta sawa duk abin da zai faru bai dame shi ba wani ya sa wani bakin gilashinsa ya kume in kai masa magana ma ya ashar shawara za ka bashi cewa da Allah a rage gudu ko kuma abin ya ɗauko mutum biyar a bayansa ku duba yadda kuke tura 'ya'ya makaranta ka tura mai babur ya je ɗauko maka 'ya'ya wani bakwai wani takwas a lokaci guda zai ɗora su wani akan tanki wani akan shi kansa ba gani yake sosai ba a bayansa kuma babbar yasu ita ce take kula da kannanta da haka duk abin da ya faru Allah ne kawai ya san menene zai gudana da haka ya kamata da Allah mu samu kanmu tsari wannan rayuwar ba za ta kai mu zuwa ga hanya mai kyau ba mu zama cewa mu mutane ne organized mutane masu tunani mai kyau ana daukar mu shashashu wawaye musulmi wanda ba musulmi ba suna ganin mu ba mu da hankali ba dan komai ba sai saboda wannan dokokin da ba mu bi su kuma suna bi a kasashen su har wasu sai ka rika ganin suna ganin kamar wanda ba musulmi ba sun fi musulmi hankali wannan kuma ba haka bane musulmi shi yafi kamata ya nuna wa mutane ma abi tsari a zauna lafiya abi abin da ya kamata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan dukkan abin da zai ba mu haɗin kai Allah taimaki shugabanninmu a wannan ƙasa halin da muke ciki na ƙuncin rayuwa muna roƙon Allah maɗauki maganinsa Allah taimaki shugaban wannan ƙasa tamu Allah ya tsare shi daga kowace irin fitina duk wani sharri da za a nufe shi Allah ya tsare shi Allah kuma ya taimake shi akan maganin matsalolin da al'umma suke fama da su Allah subhanahu wataala muke roƙo ya ƙara ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu a shugabannin garin nan namu shi ma mune musu addu'a mai girma hakimi da dukkan mutanensa da masu ba shi shawara Allah subhanahu wataala muke roƙo ya saka musu da alheri to kuma har yanzu mun samu mai girma SSG gashi ya sake bayan ziyarar da ya zo kwanaki da har muke godiya a kanta gashi yanzu ya zo don ya halarci wannan rufewa muna masa godiya har yanzu ta musamman Allah saka masa da alheri Allah ƙara taimakonsa akan ayyukansa kuma dukkan abin da ya sa a gaba na alheri Allah ya taimake shi akai Allah tsare shi daga sharri da dukkan kuma shugabanninmu da muke tare da su a wannan rayuwa tamu ya'yan uwa musulmi musulunci fa wato ba wani abu bane illa kai imani ka yadda da abu kuma ka yi aiki duk mutumin da ya imani da musulunci yake aiki da musulunci to musulmi ne mu yi ƙoƙari don allah mu rayu akan wannan rayuwar ta musulunci da dukkan abin da zai amfane mu muna buƙatar mu mai da hankali har yanzu akan abin da ya shafi ilimi ilimin nan fa in ba shi mun gama taɓewa mu tashi tsaye mu yi ilimi da gaske kada mai wasa da harkar ilimi ilimin nan kowanne iri ilimin addini don mu fidda kanmu daga jahilci kuma mu bauta wa Allah bisa ilimi kuma mu tsaya akan aƙida mai kyau ilimin duniya wanda kuke kira ilimin boko wanda ilimi ne na sana'a tilas ne shi ma mu yi shi in ba shi za mu zauna a cikin ƙasƙanci wajibin mu samari a tashi a nemi karatu kada ka tashi daga gama sakandare kai tsammanin in baka samu jami'a ba shikenan hope ɗinka na rayuwa ya ƙare a'a ka tashi ka zabura ka je ka sake ka sake gwadawa ka sake gwadawa jiya nake ba mu labarin malam kisa'i ko yadda da bai iya na hau ba amma ya tashi ganin wata tururuwa ta kasa hawa dutse sau nawa ta hau ta fado ta hau ta fado ta hau ta fado sai can kuma ta samu ta dare ta hau ta miƙe ya ce tuku insha Allah tun da wannan ta faru shi ma sai ya tsaya ya ga cewa ya koya ya koya ya koma makaranta sai gashi ya zama imamun fin nahawi imamun fil qira'at to haka ake so kar ka zo kawai ka lalata hope din rayuwarka ka dauka shikenan kai yanzu ka mutu ba aiki ba komai wajibi in ka rasa wata kofar kofofin Allah ba a rufe suke ba suna nan da yawa kai baka ma san wasu ba ka bude wata kofar ka je ka nema kuma ka hada da sana'a wahalar da ake ciki dinnan ta rayuwa duk lalacin mu ma yana ƙara ƙarfafa ta in muka tashi yanzu kowa ba zama da gona da sana'a da abubuwa za mu rage wa kanmu wasu abubuwa amma zuciyar mu ta mutu kuma ga al'adar mu ta bahaushe ta alaba ku mu samu wadda kullum muna magana a kanta idan ba haushe bai fita daga al'adar Allah ba ku musamu ba to ya gama kaɗewa Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu saboda lokacin ya riga ya kure nan din za mu tsaya tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai tambayoyi da wasu suka ina ga saboda ba lalle a sake haduwa a wannan darasi ba ina ga wanda mu sallar da amsa su tun daga yau shi ke kuma